الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau goma sha takwas ga watan rabi awwal a shekara ta 1432 daidai da 21 ga watan fabrairu wata na biyu shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka sharh sunna na al-imam al-barbahari malamin da ya rasu a shekara ta 329 aka yi ko a darasin mu na goma za mu tashi a gaba ta 66 a inda al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa yake cewa wa idza sami'ta ar-rajula yata'anu 'ala al-athar wa la yaqbaluha aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fatahimu 'ala al-islam فإنها فإنه رجل رديء المذهب والقول ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن al-imam al-barbahari Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara yace wa idza sami'ta rajula idan ka ji mutum idan aka ce ar-rajul jinsi ne ya shafi mace da namiji ana ba ta mun gane wannan da ke ko domin alce aljinsiya ba al'ahadiyya ba in ka ji mutum mace ne ko namiji ya ba'anu alal asar yana sukan hadisai ko ka ji ta tana sukan hadisai wala ya Ba baya karɓan hadisan da aka kawo mishi aw yunkiru shay'an min akhbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko yake musu wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka kawai ya kirji wata ka'ida ya gindaya ma kanshi misali ya ce hadisai sun gasu kashi-kashi akwai al-mutawatir akwai kuma al-ahad mun gane wannan sai ya ce al'ahad ahad shine wanda yake a isnadi an samu tabaka guda da mutum guda ya rai ta ma'ana hadisi garibi ne mun gane wannan sai ya ce a hadis ɗin da suke garib ko a hadisul ahad waɗannan hadisai ne da ba sa fa'idar da yaƙini ba sa fa'idantar da yaƙini abinda suke fa'idantarwa shine avon saboda haka ba a kafa hujja da su a ɓangaren aƙida kun ji dabarar da ake ko to akan haka suka kore hadisan azabar kabari suka kore duk wasu hadisai da ba su yi musu ba alhalin shi karan shi musulunci din waye zo da shi mutum guda ko mutum biyu mutum ɗaya kun gane wannan da kyau ko tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madawacin sarki shine wa mala'ika jibril mala'ika ɗaya kaga wahid zuwa ga wahid kenan da ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura mu'az bin jabal zuwa kasar yaman da me tura shi da tauhidi yace innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu Allah ilaha illallah mutanen yaman sun ce ba za su yarda ba sai an tura mutum biyu ashe ana kafa hujja da ahadithul ahad abin da ake nufi hadisi dai ya zama ya inganta kawai muddin hadisi ya inganta aziz ne gharib ne mashhur ne mustafid ne mutawatir ne duk za a aiki da shi ina fatan mun gane wannan da kyau shi sa yake idan ka ji mutum yana musu waɗansu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatahimu alal islam ka tuhumci musuluncinsa duk mutumin da ka ji yana sukan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya karɓan su in ya soke su da irin nau'ukan da aka ambata ko kuma ya ce ai waɗannan hadisai ne da sun saba ma hankali alhari wannan addini lam yuba ala uƙuli rijal wa da anka ara a rijal wa qawluhum wa qawlu rasulillahi azka wa ashirahu kaji mutum yana sukan su yana musu waɗansu hadisai fattahimu alal islam to ka tuhumci musuluncinsa wannan mutumin musuluncin da ya faɗa a fata baki ya faɗa ina ba ta mun gano wannan da kyau to kuma waɗannan in ka kallace su sun karkasu kashi kashi akwai khawarij da muka ambata su wanda yake ba sa kafa hujja da hadisi wanda yake ba mutawatir ba a ɓangaren aqida ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa Imam al-Bukhari ya bude Sahih al-Bukhari da hadisin gari hadisin innamal a'malu binniyat wa innama kulli mar'in ma nawa aga wannan hadisi ne gari kuma ya rufe Sahih al-Bukhari da hadisin gari shine kalimatani habibatani ila ar-rahman saqilatani fil mizan subhanallahi bihamdihi subhanallahi al-azim kaga wannan hadisi ne gari da shi Imam al-Bukhari ya rufe Sahih al-Bukhari kuma ya bude shi da hadisi gari ya ce musu kenan mutu zai ghaibikum ina ba ta mun gane wannan da kyau saboda haka akwai su dabaru da mutane suke yi domin su wargaza hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai fito fili ya ce bai yarda da hadisan ba sai ce ai hadisin ya saba ma tunani ya saba ma hankalin dan adam to kaga ta nan ya soki hadisi saboda wani falsafanci ko wani mantiki da ya koya ko wadansu abubuwa ne da marasa amfani da yake da su yake nan ko kuma ya zamana a'a shi kwata-kwata hadisan ma ba zai kafa hujja da su ba domin waɗannan hadisai ne na shari'a na awam kun gane wannan da ke ko hadisai ne da suke bayanin shari'a shi kuma yanzu yana kan haƙiƙa ne saboda haka hanyar da yake samun saƙo ba irin ta kai kake samun saƙo ba kai kana samun saƙo ne ta zahiri shi kuma yana da hanya ta baɗini ta yadda yake samun saƙo ga wannan shine asalin sufanci kenan su kan waɗannan ba ma sa kafa hujja ma da hadisai la da qur'ani kawai waɗannan kawai masallan salamatu wal afiya malai ce in ka mutum yana wannan fa innahu rajulun radi'ul mazhab mutum ne wanda yake inda ya sa gaba mummunan al'amari ne wal qaul maganar shi mummunan magana ce mana yace wala yaqanu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babu wanda yake sukan zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ke sukan maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a yi wala ashabihi haka nan ba mai yin ba mai suka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu Allah sarki ya yarda da su mana ce li anna domin mu dinnan inna ma abun sani kawai domin adatul qasr ce fannin balagha a ilmul ma'ani a bangaren usul fiqi kuma suna kiranta adatul hasri ma abin sani kawai arafna laha mun gane Allah ne mun san Allah ne wa arafna rasulahu mun san ma'aikin Allah ne wa arafna alqur'ana mun san alqur'ani ne wa arafna alkhaira mun san duk abin da yake alheri wa sharra da abin da yake sharri wa duniya mun san fa duniya ne wal akhirata da lahira bil'asa inda babu su to tuni kowa yana can kan tsafin gidansu wani yana bautar taure wani yana bautar dan akuya wani yana bautar tullu kowa wani yana kowa yana sai yana bautar abin da yake mana yace fa innal qur'ana illa sunnati ahwaj shi alqur'ani ya fi buƙatar hadisi min sunnati ila alqur'an sama da yadda sunna take buƙatar alqur'ani qur'ani ya fi buƙatar sunna sama da buƙatar da sunna take ma qur'ani domin shi alqur'ani sai ka hada shi da sunna sannan ma'anar shi za ta fito fili ina fata mun fahimci wannan da kyau sai da in baka hada shi da alqur'ani ba za ka ga da yawa ba ma'ana ba za ta fito fili ba domin Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna za ka garanta a cikin alqur'ani Allah ta'ala ce wal yatawafu bil baitil atiq ka karanta wannan aya tana nuna su yi dawafi a ka'aba so nawa eh sau nawa za ku yi dawafi a ka'abar sau ɗaya sau biyu sau nawa in ka je daga ina za ka fara daga alhazar aswad ko daga rukunin yaman kun yi shiru mutum a yana zai sa ka'abar a damar shi ko a hagun shi duk wannan sunna su fi bayaninsa to haka yanzu ƙur'ani ya fi buƙatar sunna kenan yana da buƙatar sunna lalle ilalla ta yi bayaninsa Allah ta'ala cewa yi wa qimus salata wa atu zaka ku tsayar da sallah nawa za ku yi azhar raƙa na za ku yi ta magariba lisha la'asar da sauransu ina fata mun fahimci waɗannan al'amurra ɗin da dai al'amura masu tarin yawa ga suna da Allah maɗaukin sarki ya ce ƙulla a jidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ya ta'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri Allah bi wannan shine kawai abin da yake haramun dan Allah cewa ya kul ya ce wannan annabi mai dubin daraja ka ce la ajidu ajidu wani fili ne mubari ne ya biyo na fayu yufidul subut kenan la ajidu ba na samu kwata-kwata fi ma uhiya ilayya cikin duk abin da aka yi min wahayinsa ala qa'imin ya fa'amu akan wani mutum na abinci da yake ci wa qalla jirfi ma wahi ilayya muharraman na'am muharraman abin da yake haramun ala ta'im yat'amu illa an yakuna maitatan shine haramun kenan ko in ya zama mai mushi illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan ko ya zama jini wanda yake hantawiya aw daman masfuhan aw lahama khinzirin ko naman aladi nawa kenan uku na farko mushi na biyu jini na uku alade a cikin ƙur'ani akwai wanda aka ce cin kare haramun ne kun yi shiru babu inda aka ce cin kare haramun ne cin jankifa kun yi shiru babu inda aka ce cin jaki haramun ne to haka yanzu ashe sunna ce ta yi bayanin haramcin cin kare ta yi bayanin haramcin cin jaki ta yadda mutumin da bai yarda da hadisi ba to a wurin shi da cin akuya da cin kare duk ɗaya ne domin bai yarda da hadisin da ya haramtar da kare ba Allah ta'ala ya sauke to haka nan za ga abubuwa masu tarin yawa shi yasa ka ji malam imamul barbahari tun a karatunmu na farko farko yake cewa a duk lokacin da ka ji wani mutum ya zo yana faɗan wata kalma kar ka gaggawa ka bi shi ka tsaya ka tsamka ga wasu magabata sun riga shi akan waɗannan maganganu ne haka kawai sai mutum yanzu ya hau jakin shi kawai ce shi bai yarda da kowane hadisi ba amma ya tashi yin alwala kafin ya fito sai ya wanke hannun shi tukunna zuwa nan watakila yana sai da omo ko yana sai da tarugu ko yana sai da barkono ko yana sai da gishiri sai ya wanke hannun shi zuwa nan sannan kuma sai ya fito ya ce zai yi alwala kaga wani su dabaru wai shi dole dai ba zai abin da wanke hannu ya yi zuwa kuɗi ba to abin da yasa yi ɗazu tunda yana sai da tarugu me yasa da ya ɗebo ruwan da watsa fuska ba Allah ta'ala ya sauwake malai ce fa inal qur'ana ila sunnati ahwaju min sunnati ila alquran domin alqur'ani yafi buƙatar sunna sama da buƙatar da sunna take ma alqur'ani ina fatan mun gane wannan da ke waɗannan maganganun an sha maimaita su sosai da sosai a baya al-imam barbahari rahimahullah azza wa jalla yace wal kalam wal jidal wal khusumatu fil qadari khasatan manhiyun an inda jami'il firaq لأن القدر سر الله ونهى الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخصومة في القدر وكرهه أصحاب رسول الله <coughs> صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم وكرهه التابعون وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك mala ya ce wal kalamu tsawaita magana karka sha'afa akwai ilmul kalam da ake kiran shi wanda yake ilimi ne da yake karantar da mutane yadda ake jayayya kun gane ko abin da ya shafi su mandiki da duk wannan tarkatan wanda yake ilmun la fahimu zaki wa la yastafidu minhu bali ilmun ilmun bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun kun gane wannan da ke ko shi yasa ma Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Akhdari Muhammad bin Abdurrahman al-Akhdari da yake bayani akan littafinsa wani littafin kenan a kai sulamul marnuk akan ilmul mantiki da yake magana yake cewa fannawawiyu wa ibn salah mana'a yace imamun nawawi da ibn salah waɗannan kan sun hana ilmin mantiki dan ya kawo maganganu guda uku ne akan ya halatta ma a yi shi ko bai halatta ba sai kawo waɗanda suka ce bai halatta ma akwai ilimin mantiki ba wal kalam wal jidal wal khusuma wal kalam tsawaita magana wal jidalu da jidali da rikici wal khusumati da daga murya fil qadari khasatan akan abin da ya shafi qadar musamman akan abin da ya shafi qadar manhiyun anhu wannan an hana shi inda jami'il firaq a wurin dukkanin ƙungiyoyi da ake da su haramun ne wannan ka duba shi kalam din da jidalin gaba ɗayan shi haramun ne sai malam ya ware ɓangaren ƙadar ya ce yin shi a ɓangaren ƙadar haramun an haramta shi ma'ana wannan a khasu kenan min al'am ina fata muku fahimci wannan da kyau shi sa magana da muka yi jiya akan abin da ya shafi alƙadar abin da ake so a wurin ka shine ka yadda ba mun yi magana jiya ba amma ka tsoma kanka a ciki wannan ba a sa ka ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ba za ka ce ke za ka tsallaka titi ba in Allah ya kaddara ba za ka waiga ba in Allah ya kaddara za ka mutu za ka mutu a'a wannan ka kashe kanka ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kai zaka tsallaka titi ba zaka ga ba saboda in Allah ya kaddara zaka mutu zaka mutu a ba ka wuta da kadar ina fatan mun fahimci wannan da kyau mutum ba zai kashe wani ba ya zo ya ce ai Allah ne ya kaddari ya kashe kuma shi ya kaddari mai maka kisasi eh ina fatan mun fahimci waɗannan al'amura ɗin shi ya kaddara mai maka kisasi saboda haka kuma kaga wa katabna alayhi fiha nan nafsa bin nafsi saboda waɗannan abin da ya shafi kaddara sallamawa ake yi ba a kutsa kai a cikinsu kamar me kamar mutum ya ce to shi ba tunda ya karanta hadisi na hudu cikin arba'un hadisi cewar fa wallahi alladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' bi فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها illa zira. facebook wa alil kitab fa malu bi amali al janna fa yadkhulaha cewar shi yanzu ba ruwan shi kawai tunda dai Allah ya riga ya rubuta in shi dan aljanna ne dan aljanna ne in shi dan wuta ne dan wuta ne shi ba abin da zai yi kaga duk wannan jayayya ce akan ne akan kadar an hana wannan dan mutum yanzu yace ya ajiye sallah ya ajiye azumi ya ajiye sadar da zumunci ya ajiye kiyaye abin nan girmama iyaye saboda ne saboda kaddaran Allah ya kaddara shi dan wuta ne dan wuta ne ai kaga wannan ya dullu ala cewar kasuwa kaga Allah ya sauke kenan yau ita bayyana min alamatin shiqaq wal khizlan wa tamsil basira Allah ta'ala ya sauke li'anna al-qadara sirrullah domin kaga kaddara sirrin ubangiji Allah madaukakin sarki ne wannan harrabu jalla smuhu al-anbiya'a 'anil kalam fil qadar ubangiji Allah madaukakin sarki ya hana annabawa su yi magana akan abin da ya akwai abubuwan da so ake yi ka yadda da shi kawai kokon ka shi kenan ne kuma abin da ya gagaro su su ba za su iya ba sai sun tofa albarkacin baki sun baki yana da albarka ko bai ci wannan da kyau ko wani hannabiyu sallallahu alaihi wasallama an na husumati fil qadar ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana yin rikici akan abin da ya shafi qaddara shi sai ce i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa la kowa ya je ya aiki kowannanku kowa ya tashi ya je ya aiki kowanne za a sauwaƙe mishi ya je abin da aka halicce shi domin haka in Allah ya halicce shi ne dan aljanna za a sauwaƙe mishi hanyar aljanna amma kawai ya zauna ya ce ba zai yi ba to ai kaga wannan za ta fito da shi ka abubuwa uku ba su haɗuwa a ɗaki guda dame dame da yunwa da ango da amarya ba su haɗu a ɗaki guda ko dai amarya ta fita ta wa, ango da yunwa ko ango ya fita ya je ya nemo abinci kenan in ya zo sai ya kori yunwa ta fita amma dai ukun nan ba su haɗuwa duka saboda ya ga yanzu mutum kenan ba zai zauna ba ya ce ai Allah ya ce wa mamin min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin ce zai zauna zakaran abin nan bakin da Allah ya tsaga bai hana shi abinci saboda me saboda kaga wannan husuma ne fil qadar dan Allah ta'ala bai sanya shi haka ba cewa huwa alladhi ja'ala lakum kuma arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ard ba a ce da kai ka zauna ba sai aka tashi ka nema wa kariyahu ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakan nan sahabban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi duk sun kyamaci al-khusumati fil qadar wa radiyallahu anhum Allah madaukin sarki ya dare su wa kariyahu tabi'una kun ga ina mana yake lissafa mana ko Allah ya hana annabawa al-khusumatu fi qada annabawa sun hana sahabbai al-khusumatu sahabbai sun hana tabi'ai kaga haka karatun kenan yake ina fata mun bayyana wannan da kyau ko haka karatun yake karatun manzo Allah sallallahu ta'ala sallama daga rabbul izzati ina ba ta mun gano wannan da ke ko sahabbai kuma da gawa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tabi'ai kuma da gawa to haka karatu yake bukata in dai mutum ba zai iya lissafa malaman shi ba to a dan ka ɗauke littafin ka daga gaban shi in dai mutum ba zai ce ga malaman shi ba ma'ana kenan shi ya zauna i karanta ya gane to wallahi ka tsaya ka saurare shi dan karatun ba haka yake ba in dai mutum zai ce ya karanta ne ya gane wallahi karka saurare shi don kwata-kwata baya cikin yabo mutum ya ce ba shi da malami kwata-kwata wannan zammu ne ina fata mun gane wannan da kyau shi yasa ga abin yana ta tuhowa daga rabul izzati annabawa sahabbai manzan abin nan tabi'ai da sauransu haka karatun yake wa ulama hakan nan malamai sun kyamaci wannan wa ahlul wara da mutane masu tsantseni wani wa anil jidali fil qadar duk sun hana jayayya rikici akan abin da ya shafi kaddara mala yake fa alayka bit taslimi abin da ya zama wajibi akan ka shine ka sallama wal iqrari ka tabbatar wal iman kuma ka yadda shi na abin da ake so kaga anan ba a ce ga kafa hukunci da shi ba ina ba ta mun gane wannan da kyau ba a ce ka kafa hukunci da waɗannan ba so ake kawai ka yadda wa atiqadi ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka kudirce duk abin da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa fi jumlatil ashiya a cikin abubuwa yadda manzara sallam ya faɗa kai ma faɗa haka faqud misla ma qad qala fi zaka tanjahu faɗi kwatankwacin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kan haka sai ka tsira amma muddin za ka faɗi abin da bai faɗa ba to lallai kan za a titse ka ke da zuffa za ta dinga keto maka kuma ba ka da ruwan da zai abin nan naka waskut amma cewa zalik kai shiru ka sama bakinka amawali akan abin da manzo bai faɗa ba to ga inda tauhidi akan haka mutane suka giyu to da ba a zo an samu rikici ba ya zama na tauhidin mutum Shi ne abin da Allah ya faɗa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to da ba a zo ana rikici ba A sai ga wani ya raba ta ɓangaren tauhidi mashayishi kaza ta ɓangaren fiqh wuri kaza ta ɓangaren ɗariƙanci hanyar shi kaza haka ya faɗa ya ce fil Akadi al ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqatil junaidi as saliki ya ce fi Akadi al ash'ari a aqida shi a sha'ira yake yi wa fiqhi maliki a fiqhi kuma malikiya yake yi wa fi tariqatil junaydi as-saliki a tariqa kuma to junaydiya yake yi kaga ya hutar da kake kenan to yanzu bai yarda da kidar imam malik bane eh kun gane wannan bai yarda da ɗariƙar shi bane wannan tambaya ce da yake duk wani mai irin wannan ya amsa ta ya aka iya da fiqhunsa bai da da da shi ba ya ka yadda da fitowarsa bai da da ɗariƙa shi ba Allah ta'ala ya sauke mana ce wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam usriya bihi ila sama wa sara ila al arsh wa kallama Allah tabaraka wa ta'ala wa dakhala al janna wa tala ila an nar wa ra'a al malaika وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات الأرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة ورد إلى مكة ليلته وذلك قبل الهجرة malam ka ji jimla sai ga ayoyi da hadisan bukhari kawai suna zuwa kwakwalwarka ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga yanzu inda mutum ya zo yana subhanallah zaka ji mutum yana yana yana faɗan wai yana jin cewa yana siffanta Allah madaukakin sarki sai ka ji yana cewa wala jauhar shi Allah ba jauhari bane to wai sa shi wannan kun yi shiru to amma ga yanzu wannan jumlar da aka faɗa ana janta kana jin ayoyin ko suna suna shigo maka tunda yace wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama kawai ka ji subhanallazi asara bi abdihi laylan ka ji ta kai tsaye kawai mana yace wal imanu da kuma yin imani da cewa bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi usriya bihi ila sama an yi isra'i da zuwa sama malam ya takaita ne idan aka ce al-isra shine tafiyar dare daga ina daga maka ko daga cikin ta'aba ko daga gidan shi idan muka ce daga maka ko daga gidan shi duk zai shiga daga maka in go muka ta ayinin daga masallacin ka'aba zai zama daban kenan daga ina eh saboda bai kace da gaskiya ba subhanallazi asara bi abdi laylan min al-masjid al-haram eh ya zama daga yana kenan na ka'aba sai ya zama na kenan cikin garin maka gaba ɗaya kuma ba a kiran shi al-masjid al-haram ana kiran maka gaba ɗaya al-masjid al-haram kuma Allah ta'ala ce hadiyan baligal ka'aba hadaya ce da mutum zai yanka dab da ka'aba to yanzu in ka yanka hadaya ba a gindin ka'aba ba mace ba kenan ta yi saboda ka suka ce abin duk malaman tarihi malaman sira sun yi ijma'i kan cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi malaika jibril ya zo mishi ne yana tsakin ummu hani bayan ya ido da sallar lisha ana fata mun gano wannan da kyau ko bayan ya ido da sallar lisha kuma ga daga gida ne ba da masallaci ba saboda ake kafa hujja da wannan ayar kan cewa gaba ɗaya hududu makka yana amsa sunan al-masjid al-haram tunda Allah ta'ala ce subhana allazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir to wannan ita ce isra'i kenan tafiyar dare daga ka'aba daga makka har zuwa al-masjid al-aqsa wanda ke falastin kenan yanzu to daga nan shine isra'i daga nan kuma zuwa inda Allah Maɗaukin sarki yake shine mi'raji kun gane ko domin an ce shi shine hauhawa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi ina ta mun gane wannan da ke ko shi zama da ce da yin imani da cewar lalle ma ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi an yi isra'i da shi zuwa sama ila sama zuwa sama Wasara sara ilal arshi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ta tafiya ya kasance har zuwa dabda da al'arshin ubangiji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un farin jaka da kenan da Allah ta'ala zai gana da shi sai ya kira shi inda shi yake ina kenan kun yi shiru ko ina da ina ana cewa duk ana an an tashi ana cewa an yi isra'i da shi to amma kuma sai a ce kuma Allah yana ko ina da Allah ta'ala zai magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya kira shi a turu sina kun gane ko amma da zai magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira shi zuwa sama wa kallama Allah ma'aikin Allah kira da aminta Allah su tabbata a gare shi Allah yayi magana da shi ko kuma yayi magana da Allah tabaraka wa ta'ala ودخل الجنة يا ya shiga aljanna الله alaihi wa آله وسلم wa sallama yace ya bilal me على yi ne aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma bilal yace ya ji tafiyarsa a gaban shi aljanna me yake yi ne shi shi ya san da yayi alwala sai ya sallah raka'a biyu kun ji ana faɗa mun bilal cikin waliyai wattala ila nar kuma ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi wuta ya leƙa wuta ya ga 'yan wuta Allah ta'ala ya tsare mu wara al mala'ikata ya ga mala'iku Allah ta'ala ce laqadar amin ayati rabbihil kubra lalle tabbas zahir ra'a ya gani min ayati rabbi daga cikin ayoyin ubangijinsa ya ga alkubra manya-manya ya ga babba daga cikin ayoyin ubangijin Allah ayoyin ubangiji Allah madaukakin sarki wasani a kalam Allah azza wa jalla ya ji maganar Allah mai girma da daukaka shi wa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa nushirat lahul anbiya an tayan mishi da annabawa baki ɗayansu ba wani bugu kuke karantawa ko wanda yake Allah alam bi sihhati wa nushirat lahu al-anbiya eh ba na amfani da nusu ku wa nushirat lahu al-anbiya an tayan mishi da annabawa ya wuce ya ba su sallah kenan ba shine khatimun nabiyina ba wa imamul mursalina wa ra'a suradiqatil arshi ya ga abubuwan da ke kewaye da al'arshi wal kursi da abubuwan da ke kewaye da al-kursi sallallahu alaihi wa sallama abubuwa ne kana faɗa dalilai suna zuwa maka amma ga an ce wai farkon halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haske ne wai daga hasken Allah ya bai ya zama na juz'i kenan wa lahu min ibadihi kaga wannan haramun yayi wai kai wai ya shekara dubu saba'in ya dubu saba'in ya dubu saba'in kuma ka san ya aka suka ce dubu saba'in nan kuma sun ce wai a lokacin da babu babu ita to inda aka ce babu babu ita ya nuna akwai kenan babu babu ita akwai kenan kuma ne lissafin ba ina hafizu ku ne yan masu yau a'a da yaran ku na masu ai kun lura da wannan in aka ce babu babu ita me kenan akwai kenan a ɗazu ba ta da handset sai aka ce maka gata wannan babu fa ta wuce to haka suna tufka da warwara kenan Allah ta'ala ya sauki sai kuma an ce a baka dalili sai a ce to baka yadda ba kana musu zaman manzon Allah shikenan ba shikenan kuma za a so a mai da addini ya zama tatsuniya yi ba tatsuniya ba ne. addini ba tatsuniya ba waje wa a ma sama wati wa masu fil ya ga duk abin da ke sammai bakwai da ƙasai bakwai ya gan su basiri ya kafa a farke ba a mafarki ba yanzu wani yana nuna mana kenan ma'aikin Allah kira da aminta, Allah su tabbata a gare shi da me aka isra'i da shi da shi da gangan jikinsa ne ko da ruhinsa eh Allah ta'ala cewa i subhanallazi asra bi abdihi malamai suka ce ruhi kadai ba a kiran shi abd jismun kadai ba a kiran shi abd eh kun lura da wannan sai an hada ruhi da dandan jiki sai a kira shi mai abd yanzu ya nuna ya kenan gaba ɗaya kenan kun gane wannan da kyau ko a nan ne wasu suka yi kuskure ji ko kuskuren karantawa suka ce wai an yi sabani tsakanin na aisha radiyallahu anha da abdullahi dan abbas kan cewar da me aka yi isra'i wai ɗaya daga cikinsu ya ce da gangan jiki ne banda ruhi wani kuma ya ce kaza na ce a'a duk cikinsu iya sani na babu wanda ya faɗi wannan abin da sabanin da ake tsakanin na Aisha da Abdullahi dan Abbas shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai gan shi ba nan ne ake sabani a Isra'i da ya tafi ya ga Allah ko bai ga Allah ba a hadisin muslim ya ce nurun anna ara ya kenan nurun anna ara haske ne ya za'i in gan shi ya nuna mai kenan a wata ruwa kuma yake hijabu hunnu aisha makin sa haske ne wanda yake mun yi wannan maganar a karatunmu na usul iman ne ba usul sunna ne na imam ahmad bin hanbal mun yi shi ma da usul yawwa mun shi mun yi usul sunna ko na imam ahmad bin hanbal barakallahu fiku ya ga waɗannan baki ɗayan su fili ya qaba حمله jibrilu alal البراق mala'ika jibrilu ne ya براكة shi akan buraka wacce ita ita inda ya kai idan ta buraka to nan sawunta zai taka ita buraka inda idan ta ya kai mata yanzu daga nan kwa sai ta hango mai tubi sai ta dora kafa tana dauko ɗaya sai ta hango sarkin fawa can sai ta hango kaduna sai ta hango Kano ai kaga an fara shiga gangara inda babu tsara sai ta hango Sudan sai ta hango Bahar Maliya kaga ta ta ketara kenan mana inda idan ta yake nan take sawa akan abin da ya shafi Isra'i in kana son matata ingantacciya shine ka samu tafsirin in ibnu kasir a daidai wannan ayar subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa ya koro hadisan bukhari da muslim ko kuma kai tsaye ka tafi cikin sahih bukhari yadda za ka ji su tsaftatattu ne tatattu babu wani kura-kura a kai babu wani danshi-danshi don abin da ya shafi isra'i da miraji akwai wal mutaraddiyatu wannan nadihatu wa akala sabu da kaɗan za ka samu illa ma zakaitu saboda haka yana bukatar tacewa ina fatan fahimci wannan da kyau Ka ga dama in kana neman masadir na sira sai ne ka safi alkurani mai girma a duk lokacin da kake karatun sira kuma kai nesa da alkur'ani to ka sani ba wani abu kake karantawa ba sira ba kun gane ko sannan ka samu hadisai cikin bukhari cikin muslim akwai abuwa na isra'i da mi'raji za ka ga abin filla filla dake dake sai ka ɗora magana kowa a kan suke ne darahu fi samawati mala'ika jibril ya huce da shi sammai sama bayan sama dukkan sammai yana zuwa sai ya kwankwasa sai a ce waye sai ya ce shine jibril wake tare da kai sai ya ce muhammad sai ya ce an aiko sai su ce an aiko shi sai mala'ika jibril ya ce ai an aiko shi sai a bude sama sai ya wuce ya ce a sama ta ɗaya ya ga annabi kaza a sama ta biyu ya ga annabi kaza a sama ta uku da san bukhari da muslim inda za a ɗauki magana kan isra'i kadai ta kai a mata daurori ba wai daura ɗaya ba A kan abin da ya shafi isra'i kadai Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala da sunan shikawa da cikin fashe maɗauka a samu lokaci a fashe kwan al'amari din ta tattu ba ɗebe ɗebe ba wa furidat alaihi salawatul khamsu an faralanta mini salloli biyar fi tilkan laila a wannan daren ashe sallah ba karamin al'amari ba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe ita sallah ba kamar ake hajji ba ce da aikowa aka yi malaka jibril ya zo ya faɗo a timmul hajja wal umrata lillah sallah ba kamar azumi ba ce da Allah ta'ala ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran ita sallah sai da aka kira manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam yaji aka shi ita kun gane wannan da kyau da aka bashi sallah din da gari ya waye a daren annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso shi ya sallah asuba da gari ya waye kuma sai mala'ika jibril ya zo ya nuna mashi lokutan su shine hadisin farko a muwadda eh waraja ila makkata ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya dawo zuwa ga makka lailatahu a wannan daren a wannan daren da Allah ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi laylan malamai suka ce na kira ce fidu ba'af da ya ce laylan yana nufin wani bangare na dare ba ma daren baki ɗaya ba ina fata mu fahimci wannan domin yaushe dare yake shiga bayan hudowar rana bayan faduwar rana kuma muka ce yaushe ake isra'i da shi bayan sallar lisha bayan lokacin lisha ko kaga nuna ai dare hayya ya shiga kenan sannan kuma a daren ya dawo ina ba ta mu bai tona kaga ya dawo kenan da sauran dare wannan daren ina fata mun gano wannan da kyau malam ya ce wa zalika qabala al-hijra duk waɗannan abubuwa an yi su ne kafin hijira kun gane ko sai nuna mana kenan suratul isra sura ce makkiya Allah fata mun gano wannan da ke ko malamai suka malaman tarihi suka ce an yi wannan ne bayan annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cika shekara goma domin garku sha'afa ya yi shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina an ka hada su ashirin da uku yana isar da manzanci to bayan shekara goma ne sai ake isra'il shi ma'ana yanzu bayan isra'il ya yi shekara uku kenan a makka sannan sai ya yi hijira bayan da ya dawo daga isra'i ai kuma an samu kwamatul kubra sai suka ce kafaran maka suka ce ina daga nan maka zuwa baitul maqdis wanda yake raƙumansu sukan yi kwanaki kafin su dawo in sun kamo hanya kafin su dawo shi yanzu ne zai ce ya je ya dawo kun gane ko ba wai tun ba ma ya yi tafiya ya dawo suka ce ina Allah ta'ala ya ce wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratul mal'unata fil qur'an ba mu sanya duk waɗannan al'amuran da muka nuna maka su ba sai dai don hakan ya zama jarrabawa ga mutane hakan nan ba mu sanya abin da yake a shajaratul mal'una tsinanniyar bishiyan nan ba mun ji ki ai riga an tsine mata sai dai ita ma dan ta zama jarrabawa ga mutane wata ce shajaratul mal'una ita ce shajaratul zaqum ita ce zaqum takharuju min asalil jahim da aka ce musu takharuju min asalil jahim suka ce subhanallah ma'ana subhanallah ba wai suka bada ba suka dada cewa suka ce ai bishiya ma ba ta hudowa a inda yake fako tsiro baya fitowa a inda yake fako babu ruwa ya zai a ce akwai wata bishiya da za ta hudu a wuta sai suka da kafirce akan wannan wasu duk lokacin da mutum ya sa wai abin da hankalin shi iya da shi shi zai yadda da shi to wannan fa ya gama taɓewa fa kun gane ko ba a sai abin da aka ɗora maka shine kawai ka imani ka sallama wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am ya za mu hada hadisai din to ai wannan al'amari ne da aka riga aka rubuta wanda muke magana an domin a lokacin bilal ma bai rasu ba kun gane maganar bilal bai rasu ba kuma an ji takon a cikin aljanna sai yake nuna mana kenan ba wai ya riga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiga ba abin da aka kaddara ne tuni dan aljanna ne ina fata muku a shi ma yayi tambaya ne shi ma yayi da fitar da fada fa'ida ba wai a kai wara su ne ba kun gane wannan da ke ko ba wai yana nuna yana gaban magana da yin muku ji ba a daura ta gabata mun kawo hadisin muslim cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai shiga aljanna amma muka karanta hadisin ma'ana yace ati babal janna fa astaftihu to kuma gashi yanzu ya mun faɗi cewa ya ji maganar ya ji takun bilal a gaba ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko ma'ana yana yana ba da wani abu ga yan uwa ɗalibai cewar akwai jam'i na hadisai da ake da shi duk waɗannan kafin hijira ne lalle wannan ba karamin mu'jiza bace ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ubangiji Allah madaukin sarki zai gana da shi sai ya kira shi inda yake ya je ya gana da shi fa auha ila abdihi ma auha ma kazaba alfuadu ma ra'a yayi bayanin isra'i a cikin suratul isra da wani bangare na suratu najm kuma muna da maimaitawa bayani kan isra'i zaka ji tsabtatacce in ka dubi tafsirin ibnu kasir a matsayinka na ɗalibi da kuma hadisan da ke cikin bukhari da muslim da littafai na sunna filla filla dake dake al-imam al-barbahari yake cewa rahimahullah azza wa jalla wa alam anna arwah ash-shuhada'i fi hawasil tayrin khudrin tasrahu fil janna wa ta'wi ila Kanadila tahta al-arsh wa arwah al-fujjari wal-kuffari fi bi'ri barahut wa hiya fi imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji gashi daga fara ya ce alam ka sani anna arwaha shuhada lalle rayuka na shahidai waɗanda suka rasu kenan a fagen fama fi hawasil tsairin suna jikin tsuntsaye ne tsuntsayen da suke hudurin koraye tasrahu fil janna tsuntsayen suna kadawa ne akan a cikin aljanna Allah ka sanya mu daga cikin su wa ta'awi idan tsuntsayen sun kewaye aljanna sai ta koma ta zauna ila qanadila tahta al-arshi zuwa ga wani matsuguni da ke karkashin al'arshin ubangiji la ilaha illallah wannan ya isa wannan ya zama falala ga shahidai wannan shahidai suke da irin wannan falalan cewa idan suka rasu rayukansu suna jikin tsuntsaye tsuntsayen kuma suna shawagi a cikin aljanna kuma idan tsuntsayen suke komawa suna komawa ne karkashin al'arshi domin ai ba sa zuwa saman al'arshi domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaitu al'arshi shi kuma an tazahiru falaisa fauka kashe. ina fata muku yanki wannan da ke wa arwahal fujjar rayuka na fantsararru na marasa arzikin lahira wal kufar da rayuka na kafirai fi bi'iri barhut suna cikin rijiya ce wacce ake kiranta barhut ita wannan rijiyar suka ce tana abin nan ne tana kasar adan kasar adan wanda ke yanzu yana yankin bahrain zuwa yaman haka domin tsakanin adan da mauti a nan wannan rijiya take yi shiru eh <laughs> kace me iya eh, nan duniya wannan rijiyar tana yankin adan ne tana adan tsakanin adan tsakanin adan da maut a na rijiyar take rijiya ce mai zurfin gaske kun gane ko sai mana ya ce wahiya ita rijiyar fi sijin tana cikin sijin to a nan malamai suke maganganu guda biyu magana ta farko cewar malam da ya ce wannan rayukansu yana cikin barahut yana bukatar dalili eh amma dama yana cikin sijjin Allah madaukin sarki yace kalla inna kitabal fujjari fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum ina ba ta muka tona da kyau sai da kuma a tarihi ya nuna cewar mazauna yankin wannan rijiyar ana nan ana nan sai su ji wani irin mummunan wari wari na tashin hankali yana fesa musu suke cewa bayan wani lokaci ayari 'yan kasuwa masu zirga-zirga suna zuwa sai su samu labarin wani gumin kafiri ya mutu kun gane maganar ma'ana mazauna yankin wannan rijiyar inda take lokaci yakan zo musu su ji wani wari mafi nunin wari yana fesuwa daga wurin wannan rijiyar to a lokacin babu hanyar sadarwa irin ta yanzu ta yanzu ta yadda abin da yake faruwa a kasance ne yanzu sai a nuna maka shi live kana kallo amma baka jin ƙanshin turaren da wancan din yasa kun gane ko to suke cewa sai idan ayari matafiya sun zo daga wata nahiya sai su ji cewar ai a nahiya kaza kuwa wani kasur gumin kafiri ya mutu daidai shekaru kaza ko watanni kaza da suka wuce ta yadda in suka yi wannan lissafin sai ya ba su daidai da lokacin da suka ji can mummunan warin ana fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka dai akwai ƙanshin wannan tabbatuwar wannan biyar ɗinta barahut kace ne eh no saboda na ga wannan mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki in yake kyakkyawar cikawa ita wannan rijiya rijiya ce mai zurfi ita ɗin kuma tana cikin tana cikin su ji domin idan aka ce sijin shine mubalaghatun fi sijin shine kaiwa matuƙa wurin kullewa wuri da yake da matsi iya matsi shi ya kira sijin to ridi ya ce buwane gaba dubu kasan nan ba haushi ne shine ƙarshen lissafinsa ita ko rijiya gaba dubu a gani ku Allah ta'ala ya sauki Allah ya tsare mu mala yace wal imanu bi anna al mayyita yuq'adu fi qabri wa tursalu fihi ar-ruh hatta yas'aluhu munkarun wa nakir an imani wa shara'i'i thumma tusall thumma tusallu ruhuhu bila alam mala yace imanu da kuma yin imani bi anna al yita cewar lallai dukkan mamaci yuq'adu fi qabri ana tayar da shi a kabarinsa dole kai imani da cewar mamaci ana tayar da shi a kabarinsa yuqadu ana tayar da shi wa tursalu fihi ruhu ana dawo mushi da rai wace irin rayuwa zai yi rayuwa ce barzakhiyya ba rayuwa ce dunawiyya ba kun gane wannan da ke ko rayuwa ce ta barzahu ba rayuwa ce kuma irin ta duniya ba baka ga jinjiri da yake cikin mahaifiyarsa ba an dawo mashi da rai yana da rai kuma yursalu ilaihi malak fa yin fi amma rayuwa ce yake yi ta ta ciki ba rayuwa ce ta duniya ba saboda me saboda ba da baki yake ci ba ta cibi yake ci yana zuwa duniya shi kenan sai ga ungozo zoma ta gasa cibiyar cibiyar ta faɗi za a dawo mashi da ransa hatta ya tsalahu munkarun wa nakir har munkarin da nakir su mai tambaya wala tun kiran jahalan nakiran wa munkaran wal haud wal mizan innaka tusahu za su ne tambaya anil iman dangane da imani wa shara'i da abin da imani ya kunsa thumma tusallu ruhuhu sannan sai a zara ruhinsa bila alam ba tare da kowanne zafi ba Ma'ana sabanin ciraren da ake mai na duniya kenan dan kaga wannan akwai sakaratul maut wa ja'at sakaratul maut bil ina ta mun fahimci wannan da kyau to ga wannan malam yana tabbatar mana cewa za a akwai tambayar kabari mun yi ta a wancan daurar ta gabata idza matal abdu yawmal qiyamati ja'ahu malakan amma wannan tarkibi ka ai ka san ai ka san shi shi tarkibin bai rakabu ba cewa idza matal abdu yawmal qiyamati idan bawa ya mutu a wata rana rana alkiyama don shi ne zarf ɗin shi kanshi tarkibin bai rakabu ba domin dai kan mun ga cewar bawa yana mutuwa ko ba ana alkiyama ba ina fata mun fahimci wannan da gogo sannan za a hu lakani fa yi a danin lahu waye waye Allah ta ya sauwaki a cikin tambayar wai akwai wa ma abuka na adam wa ma ummuka na aisha habadu Allah habadu Allah na adam na aisha ko dai ya zama abuna adam ummuna hawa ko ya zama abuna muhammad sallallahu alaihi wasallam lama ummuna aisha <laughs> ya ce aisha kuma ba ta yi ba Allah <laughs> ba ta mu fahimci wannan da ke ko ya ce Allah ta ba <laughs> alhassan bai saurara mai mai ce aisha kuma ba ta yi ba kaga shi kuma Allah ta'ala ya ce wa ma muhammadun ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina Allah ta'ala ya sauke a ciki fa akwai wa ma kibalatuka kibalatuna ke ba karanta ba makka wal madina ya ce wa ma kibalatuka me kake ka a'a alkibla kan ta zo makka da madina to Allah ta'ala cewa yau min haiku kharista fa walli wata aka shatar masjid al-arab su kansu yan madina din shatar masjid al-haram suke fuskantowa wato abubuwa ne da in ka yadda da su zaka warware alqur'ani babu yadda zaka ce to ai a littafi ne dole ka yadda da su kana yadda da su kana warware alqur'ani kana yadda da alqur'ani kana warware su dan ba zai yi kai jam'un su ba Allah fata mun fahimci wannan da kyau ko yawwa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare cewa ya zaka amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu rasula to ga waɗannan su ne tambayoyin da za mu fita a kabari su ne tambayoyi asali kenan na tambayoyi kabari ina fata mun gane wannan da kyau hisa abin da hafizul hakim yake cewa wa anna kullu muqaddim mas'ulu madinu man rabbu wa man rasulu وعند ذلك يثبت المهيمن بثابت amanu الذين امنوا ويقل المرتاب عند ذلك bi anna ma muriduhu al mahalik Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tabbatar da abin nan Allah ta'ala ya tsare mu an ga ana tambaya ma dai Allah dai ya yake gaba daya malai ke cewa wa tursulu fihi ruhu hatta yasalu hatta yasalu munkar wa nakira anil imani wa shara'i yace anil iman dangare da imani sune waɗannan abubuwan guda uku da muka ambata me yake nufi da wa shara'i da duk abin da imani ya kunsa kun gane maganar sai malamai suka ce in dai wa shari'i ne wannan nassi bai zo akan za a tambayi mutum tafasil na addini ba eh kun gane maganar ba za a tambayi tafasil ba babu dalili da cikin abin da ya bayyana a gare mu na za a tambayi mutum tafasil din sauran ayyuka amma waɗannan abubuwa su ne asulin kenan yawa to yanzu kenan ya nuna mutum ya san tambayar kabari bare je kwanta ya ta bacci ai ya san su tambayoyi ne guda uku za a tambayi mutum wane ne ubangijinsa wane ne manzon shi menene addininsa yanzu ya samu likit kenan eh a ah. kuma ga san sai ka jajirci wa ya'rifu al-mayyitu az-za'ira idza zara wa yata'annamu wa yatana'amu al-mu'minu fil qabri wa yu'azzabu al-fajiru kayfa sha'a Allah mana yace wa ya'rifu al-mayyitu az-za'ira idza zara mamaci yana sanin mai ziyara idan ya ziyarce shi mamaci yana sanin mai ziyara idan ya ziyarce shi daga na kan gani yanzu ka zo ko? wa ya rufe mai yi zahira idan zara mamaci yana sanin mai ziyara idan ya ziyarce shi wa yatana'amul mu'minu fil qabr mummuni yana samun ni'ima a kabarinsa Allah ka sanya mu daga cikin su wa al fajiru ana azabtar da fajiri kai fa sha Allah yadda Allah ya so ku lura yadda Allah ya so waɗanda kun ga malam ya mana magana azabar kabari kwanaki yanzu ya sake maimaitawa akwai waɗanda suke musu azabar kabari sai sun tona kabarin ba su ga wani abu ciki ba ko kuma yanzu a ina mai tambayar zai zauna tun da mun duba mun ga inda aka sanya mamacin sai da aka dan karkata shi haka to mala'ikun guda biyu na za su zauna wai saboda haka tun da hankalin shi bai ɗauka ba bai da zai azaba kabari ba shi sa malam yace fa sha Allah inda Allah ya ga dama kun gane wannan ga mutum yana bacci zai mafarki an kawo mishi kaji bai gama cinyewa ba an kawo mishi zabi bai gama cinyewa ba an kawo mashi gasashen rago ya daga ruwa kenan zai sha sai farka kun gane wanda ke ko ko kuma ya yi mafarki ya gaishe a katon juji na kuɗi yana ta cikawa ya cika buhu guda ya cika biyu ya cika uku ya tara mai mota an gama lobi kenan sai farka kaga duk wanda ya gaya ma wannan mafarkin ba zai ce mai ƙarya yake ba ce a maka lallai kai mafarki saboda haka abin da zamu lura rayuwa ta cikin ta mahaifa daban take rayuwa ta duniya daban take rayuwa ta kabari daban take rayuwa ta lahira kuma daban take in ce rayuwa ta kabari ita ce rayuwa ta barzakh wa min warahin barzakhun ila yawmi ba'akum ويعرف الزائر ويعرف الميت الزائر إذا زار ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله يا الله كسنيا مسكين وأنا كيمس الإيمان والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله من الله الكلام بصوت في مسامعه من لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم eh amin kai ishuru wal imanu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yin imani da cewa lallai Allah madaukakin sarki huwa allazi kallama Musa bin Imran shine wanda yi magana da Musa dan Imrana kun gane jumlar shi Allah shine wanda yi magana da Musa dan Imran wannan mai da martani ne a fakaice akwai wanda suke ganin Allah ta'ala ba shi yi maganar ba ya halarci maganar ne sai ya sanya ta akan wannan bishiyar kaga wata bid'a wai ya halarci maganar yan sun mai da maganar Allah kenan halitta ina fata mun ci wannan da kyau sai ya zama na Allah ba shi ne yi magana da shi ba halittarsa ce kenan sai magana da wa da annabi Musa alaihi salatu wasalam sai malam yace wal imanu bi anna Allah tabaraka wa huwa allazi kallama Musa bin Imran alaihi salatu wasalam shi Allah maɗaukin sarki shine wanda yi magana da annabi Musa alaihi salatu wasalam yawma tur a ranar da ya kira shi wa nadainahu min janibi turil ayman mun kira shi ta bangaren dutse dutsen kuma bangare na dama na fata mun fahimci wannan ana geografin ma dutsen gaba ta ɓangaren dama yasma'u min Allahil kalam shi annabi Musa alaihi salatu wassalam yana jin magana daga wurin Allah madaukakin sarki bi sautin da murya ba kun ce Allah yana magana ba murya ba da gairi ba da sauti ba wai Allah yana magana ba da harfi ba ya za ka ce Allah yana magana ba da harfi ba bayan ka karanta qul huwallahu ahad za ka ce qul qasim lamun ha'un wawun ba harfa ba ne kuma ka ce Allah yana magana ba da harafi ba gashi Allah ta'ala ce wa na hu mun kiraye shi min janibin turul aiman wa iznada rabbuka musa ka tuna lokacin da ubangijinka ya kira musa ya ce da shi yaya a ni'til qawma zalimin ka tafi zuwa ga mutanen da suke azzaluman mutane suwaye qauma fir'aun badal kenan ala yattaqun an itil qauma zalimin an a tafsiriya kenan ga alhamza nunu nunun ga alhamza ga alhamza ga ta'un kaga alqaw hatta dai harufa ne fa sai ka ce Allah yana magana ba da harafi ba wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa waɗannan ba harufa bane ka ce Allah yana magana ba da harafi ba to yanzu ka Allah yana magana ba da harafi ba wai ke ka faɗi wannan ne dan kada ka kamanta Allah da halittarsa saboda halitta Allah mutum yana magana da me da harafi sai kace ce Allah yana magana ba da harafi ba to ai dutse yana tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum to shi kuma da me yake magana da harafi to haka yanzu kace Allah yana magana ba da harafi ba ka ga mun kan tahiru dutse kenan to haka waɗannan al'amura mutane su suke tsoma kansu cikin rikicin da ba su iya fitar da kansu ba ka yadda Allah yana magana shi kenan ka huta ka hutar kuma amma ka ce yana magana ba da sauti ba yana magana ba da harshe ba yana magana ba da baki ba wai sanya ta in ka ce yana magana ba da baki ba fa yanzu zai ke mana bayanin da me yake magana in dai ka ce yana magana ba da kaza ba to ya nuna yana yi da kaza kenan to sai ka yi magana kuwa amma ka yadda Allah yana magana shi kenan ka huta ka huta babu wani wanda zai tambaye ka da ni domin tambayar bid'a ce an hana shi tambayar amma dorawa da ke dori da ke ne da kai to sai ka da dalili Allah ta'ala ya sauke ai mun tattauna irin wannan magana sosai da sosai a baya yace bi sautin da sauti fi masami'ihi a kunnansa shi wa kenan annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ji sautin a kunnansa minhu daga wurin Allah madaukakin sarki la min ghairihi ba daga wurin wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba faman qala ghaira haza duk wanda ya ce ba haka ba da kafara billahi al to lalle ya ce mu Allah madaukakin sarki domin ya ce Allah baya magana ko kuma ya ce Allah yana magana ba da harafi ba bayan kuma gashi ga harafin mana gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da harafi ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alkur'ani yana da lada nawa goma ya ce ban ce alif lamim harafi ba yace alfun harfun lamun harfun mimun harfun in zuwa ashe ya nuna duk waɗannan harufa ne saboda yanzu wada'anka ara arrijal wa qawlukum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu in dai kana son tauhidi tsantsa to shine kawai ka konkwade shi daga alqur'ani mai girma ga taska ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kullum ake ce da mutane wa kada su zirfi a tauhidi saboda me haka ake ce musu ana ce da su Allah yana magana ba da harafi ba sai shi wanda ake biya ya ce to Allah ga mata malam kuma gashi muna ga muna gani a Qur'ani aga dole yanzu an samu cin karo kenan da juna Allah ta'ala ya sauke to haka wani ya nuna kenan Allah ta'ala yana magana ya faɗa wannan wa kallama Allahu Musa wa kallama Allahu kallama fi limadi allahu ismul jalala fa'il Musa maf'ulun bihi Allah ya yi magana da annabi Musa to haka yanzu babu wata ba shadara ce ta magana da Musa ba ba wani abu ne ya magana da annabi Musa ba shi yasa malam yace duk wanda ya faɗi ba haka ba ya kafirta saboda me ya kafirta saboda ya tsare ta ayoyin alkur'ani mai girma dan Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa takalima ma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu wa kallamahu wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk domin wani fandararre sai ya karanta wa kallama Allah yayi magana da wa da ya karantawa Abu wanda yake gangaran ne na tilawar Qur'ani sai ya ce to yanzu ya zake da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce lamma ma a Musa katina wa horo rabbuhu a ganin babu wani takadiri kenan in kan ka kaddara wa kallama Allah Musa a wannan kwata kwata ba Qur'ani bane kwata kwata ba Qur'ani bane larabcin sa ne wannan ku fahimci wannan da kyau ko saboda me ya faɗa haka saboda Musa nan ai ga maqsur ne i'rab din shi muqaddar ne in nasaba ce muqaddara ce in rufa ce muqaddara ce in darra ce muqaddara ce shi yasa sai ya shiga tana to nan kuma fa walamma ja'a musa katina, wa kallamahu rabbuhu shi kuma wata kaddara za a yi ba wata kaddara da za ka yi kun gane ko Allah ta'ala ya sauke wani ya nuna mana Allah ta'ala yana magana duk mun yi waɗannan maganganun a baya sosai da sosai wa'alam anna sharra wal khaira bi qada'illahi wa qadari mala yake cewa wa'alam ka sani anna sharra lalle dukkan sharri wal khaira da abin da yake alheri bi qada'illahi wa qadarihi yana zuwa ne da abin da Allah ta'ala ya hukunta kuma ya zartar ai mun yi wannan a karatun jiya malam yana jaddada mana akan abin da ya shafi kaddara ne wal aqalu mauludun أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب إنما هو فضل من الله عز وجل كتمي كذا أنت مولدي eh wani ne aka tambaye shi yace zai ba da dalili akan maulidi yace Allah ya ce wa alal mauludi mana yace wal aqalu mauludun wal aqalu shi hankali da ka ganshi ba shine mubtada ba khabar din shi ba mauludun shine mai kenan shi ma haifar shi ake yi da mai hankalin hankali ba ana haifan shi ne da mai hankalin to kamar yadda ka san mai hankalin karami yake sai a hankali a hankali yake karami girma shi ma hankali haka yake sannu a hankali sannu a hankali sannu a hankali yake ƙara girma utiya kullu insanin min al'aqali ma arada Allah azza wa jalla an bai ma kowa gwargwadon shi na hankali gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kaddara mishi ko duk mutane hankalin su iri daya ya tafawatu tuna fil uqul sun sha bamban wurin kaifin hankali misla zarrati fi samawat kamar da yadda kasan kwayar zarra a sama wata tafi wata wa yuqalabu min kulli insani ana nema daga kowanne mutum guda min al'amali na aiki ala qadari ma a'tahu min al'aqli gwargwadon abin da Allah ta'ala ya bashi na hankalinsa ka san abin da ake nema a wurin mai hankali cikakke ba haka ake nema a wurin abin nan ba wale al-aqlu biktisa hankali ba wani abu ne da mutum zai je ya zauna tukuri yana neman shi ba sai ga dace a wani ko yana da cikakken hankali a'a wai ai yana neman hankali ne yin aiki dan neman hankali sai ya nuna cewa shi din inna ma huwa fadlun min Allah azza wa jalla abin sani kawai shi hankali falala ne daga wurin Allah madaukakin sarki ashe hankali yana da daraja malam ya ambace cikin sharhu sunna da ake cewa ba a gina abu kan hankali kadai ba wai ana goge hankali bane a'a hankali yana da kima sosai da sosai daga ciki akwai masu cikakken hankali a halittun Allah kamar annabawa eh akwai kuma marasa hankali kwata-kwata kamar wa ka ce wawa kuma mahaukaci ne eh kamar mahaukaci kamar karamin yaro kun yi shiru man bai wannan da kyau sai kuma na tsakiya kenan soya na tsakiya wanda ba annabawa ba tunda mun faɗi annabawa su ne masu cikakken hankali can an kuma faɗi waɗanda ba su da hankalin kwata-kwata dan da ramadana kawai sai ya ga tsirara yana shan ruwa mawakaci kenan Allah ta'ala ya sauke mun gane wannan to yanzu sauran mutane su kuma ubangiji Allah maɗaukin sarki ya ba su hankali kowa gwargwadon nashi wani ya fi wani kaifin hankali ina fata mun gane wannan da kyau hankali yana da kima sosai da sosai domin za ka ji Allah ta'ala yana cewa wa ma ha illa al nuna kun bayyana wannan da kyau ko Allah ta'ala yana cewa ta zakkara. ulul albab to ashe daga cikin sunan hankali a qur'ani akwai alibbu hankali kenan ina fata mun fahimci wannan akwai kuma al'aqalu duk daga cikin sunayen hankali akwai kuma annuha li'ulin nuha ma abota hankali kun fahimci wannan da kyau ko nan in ake wasa kwakwalwa aka ce ina hankali yake a jikin dan adam yana yana yana yana ina hankali yake a cikin na adam eh eh kace me kace me kwakwalwa zuciya eh kace me ah. wasu sun ce hankali yana zuciya wasu sun ce hankali yana kwakwalwa kai umar kana da magana ta uku eh eh ha bai kuma eh kai kuma ce me ah, a jikin dan adam muka ce kana yana geography sai kai kai mana philosophy mana kun gane wannan da kyau malamai sun ta maganganu akan ina ne makar nashi shin yana zuciya ne ko yana kwakwalwa ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma yau gara ta philosophy eh sun gano yana da sun ce yana kwakwalwa amma daga baya sun gano to daman ƙarshen philosophy kenan eh dama akwai wanda ya zo rasuwa ya ce ya je ya kammala rayuwar shi kawai kila da ƙala ya je ya kammala rayuwar shi kila wa ƙala bai gane komai ba saboda ya zama da hankalinsa shine jagoransa ba abin ya gane ina fatan mun fahimci wannan da ke ko saboda haka in dai zaka saki nusus nasoshi da ake magana a kansu ka sa hankalin ka haka zaka dinga tufka da warwara Muhammad al-Aminu Shankiti Allah ta'ala ya jikan kanshi da gafara yana da rubutu mai zaman kanshi tambaya da aka yi mishi wai hankali yana ina a jikin dan adam mal an ka gan da yake koro dalilai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ala inna fil jasadi mudga idza salahat صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب itace zuciya bai ce wahiyar dimagh ba ya ce Allah ta'ala ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha fatakuna biha zukata da suke hankaltuwa da ita kun wannan ko sai ce amma akwai ƙarfar alaƙa tsakanin zuciya da kwakwalwa akwai kyakkyawar alaƙa sosai da sosai har ya kawo karin magana da hausawa suke cewa wai dogo da hankali da ce ne saboda me saboda wai akwai tazara tsakanin zuciya da kwakwalwa ina ba ta mun wannan da kyau ko ya ce akwai in ka kuma lallai akwai akwai tazara sosai dan ko dai ba abu da wata shi mu gani eh ba gobe ne to na nasir abdurrahman ya ce tashi mu gani eh yau ai ba gobe ne ke su mo boye ne eh, ina ba mun fahimci wannan da ke ko wannan abubuwa ne kawai da ake kullum karke kar mutum ya abun nan kai zirfi a ciki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk